Bismillahi Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Sirrin mijina kashi na goma sha biyar. Na shiga uku nima ta safuwan wanda masifar da mai taikama. Yanzu ya zaki kenan. Ni kai na hankali na ya tashi wallahi. Shiru tai ita kofi da ke tsaye a bakin ufa zuba ta to mata. Kadda ya ce zuhurin ta ake nufi. ba abin tai magana ba su ce ta musu laɓi kuma ba ƙarya laɓan tai duk da dai ba da santa ta yi laɓan ba jin ana ambatar boka ne ya sanya ta ji tana son jin me za su ce ji ta shamsiya ta ce ban san kishiyar sa adam ba amma shawara ki je ki ga wa mijinta kawai kallon ta ta riƙe baki ni zaliha rufa asiri duk sham ba zai yadda ba sai tunanin aifin da ita nake so ne ni na shige kirjin biye mugun dokawa bata san sanda ta faɗa falon bata je ta riƙe hannun zaliha ita ko ta bi ta da ita tana kallon ta kurum wallahi kanwa ta ce zuhura ake shirin kashe waya kar ku ce na muku laɓi ki taimaka don Allah a fasa wannan danyen aikin don Allah kallon shamsiya da liha tai shamsiya ta gida mata kai alama ta yi magana ya daga sama zaki ce da mu kanmu ce kuma baiwa Allah ki wace ce da zaki zo ki tsoma mana baki a magana shamsiya ce ta tafi kin ga zaliha kanwata ce nafisa ita ce matar safwan da ya auro ba ta da matsala ko kaɗan kuma na san ba laɓa ta mana ba idan makke ba za ki faɗa wa shi mijin wancan ba tunda kanwata ce ki bari mu za mu ɗauki mataki kuma ki ji tsoron Allah ki daina yawo bokayi na ji ma ina gaya miki ba kya sai kin hallaka rayuwarki ga shaharkun so neman kashe rayuwa ke ga kinin Musa ɗinki duk muna da yara da suka kai shekara takwas kuma fiye. Da zaki tunani da sai ki gane da boka yana bin buƙatar mutum da ya baki mijin aure dan na tabbatar kina son aure. Nisa Nisawa dai. Wallahi Shamsu daga yau na tuba ba zan ƙara ba. Fice ta karɓe. Um Salim yanzu ya zami dan Allah. Ku taimaka min wallahi Zuhra na da matsalar haihuwa. Kashe Amira ta muka kashe Zuhra ne ku taimaka min dan Allah. Sai kuka ta kirkida hannunta. Shamsiya ta ce, Gizali ha wani kalan magani za a yi wa ita yarinyar ta mutu. Garin magani aka bata za ta saka yarinya abinci. kuma ta ce da ni sai gobe da safe za ta yi uban daɗin baki ya ɗauko mata ya kawo ta sai ta bata abincin wuri kuma wai cewa bokan yadda ta kalli mijinta ce saki waccan zai sake ta nisa shamsiya ta ce ki shirya ki nufi mu je gidan anwar ki yanzu ke kuma zaliha kurum ki kama bakin ki bata damu ba sai istighfari da ta so mai suka fita tare cikin gaggawa suka dire zaliha a gidansu suka je gidan zuwa suka tara tana wanka haka suka jira ta ta fito shamsiya ce da kanta ta mata bayanin komai ta ƙara da cewa addu'ar da yake ce ta sanya Allah ya matsa bakin zaliha ta gaya min ya kuma bai fi damar jin komai kin ga da muka ki tsayawa gidanta sai Allah ya kawo ta faɗi ne ta ji komai saboda haka shiryo Amira ki haɗo kan ki babban gidan salin alin kafin ya dawo sai mu da kofa da saukar alkur'ani ni zan taya ku aniyar ta tabita sai kuma ya daidaita mu kira mijin mu mai bayani sannan idan dawowa zaki kya dawo ba ta yi musu ba sai godiya har da kuganta ta bisu su suka tafi ko da suka je faɗin zuwa ta sauka shamsiya ta ce Nafisa ki tabbatar yau kun raba dare kuna karatun Alkur'ani. Idan ma za ku kwanta sai kun yi asuba, kuma kuna ta nafila da addu'a. Zan ji da Amira zan bata addu'a da kuma ruwan alqur'ani da nake karantawa ina tufawa a ruwa ina ba bawa Salim. ita ma daga yau shine ruwanta zan ma mata wani da safe zan yi kokarin ganin yau na kwana ina addu'a saboda za su iya bin wata hanya ba ta bata abinci ba ke zura mijinki ma ki saka shi addu'a kin ji ko yana cikin tsak mai wuya asiri ya mamaye shi na san halin su zaliha godiya zura ta mata ita kofi ta rungume ta tace na gode sosai um salim wallahi ke alkhairi ce na wa kaina farin ciki zamtowa abokiyar zaman ki Allah ya jefa ki aljanna sama daukakiya lalle ki alheri ce a rayuwata sai yanzu ne da namiji ya iya zalama da ni ne Abu Salim ba zan taɓa ƙarawa irin ki kishiya ba sai yanzu na ji kunya auren mijinki duk da na san kaddara ne hakan wallahi ba zan taɓa daina miki fatan alheri ba ke da zira aiki da duka uwayen gida za su zamto nagartattu kamar ki da an samu zaman lafiya na har abada a tsakanin kishiyoyi ke ce mace ta farko da na ji labarin kikan zo har cikin gidan kishiyar da aka kawo miki ki koyar da ita girkin da mijin ke so don ta rika burge shi ita ma ke ce mace ta farko da na ji na kuma ga kina gaya wa ki da aka auro miki abinda mijin ke so da wanda baya so inda kiyaye kasa samu sabani da me zan saka miki ummu salim addu'ar dacewa duniya da lahira kaɗai zan miki har abada Allah ya ƙara wa mijinki so da ƙaunarki an ta shamsiya Allah ya shirya miki da zira ya ji kan magabatan ki kuma baki kwanciyar hankali duniya da lahira so sai shamsiya ta ji daɗin kalaman fi na gode nafisa aiki yar uwa ta ce har abada ba da kamar ki ke marini ya ce ni ma haka idan muka rike juna za ki ga mun zamto abu ɗaya har abada haka ta juya zuwa faɗinta ko zuwa addu'ar take mata Sufwan da dama ya ji komai a bakin Shamsiya tun a waya, gashi ya jiyo komai da fita ce lokacin da zai shigo gidan. bin bayan shamsiya sai da ya gami mata wasanni sannan ya dawo ya ce da fi bayan sun shiga ɗaki shamsiya ita ce komai na wani fisa na sani a cikin mata samun irin ta sai an tona ba na lamunta a wulaƙanta min ita waye kuwa ba zan lamunci ganin ta cikin kowane irin hali ba saboda ita ɗin nagartacciya ce duk mai son zaman lafiya da ni sai ya girmama min shamsiya ita ce mace ta farko da na san tana tsayar da mijinta akan hanyar ibadu na dacewa ba ta nuna min ɓacin ranta ko da ran nata ya ɓaci kuwa. tana da kawar da kai duk wata mace da na aure ba zan lamunci ta ci zarafinta ba duk wata mace da na aure ba zan lamunci ta ci zarafin my very own ba zaman lafiyar mutum shine rike martaban mata ta shamsiya a yau sanda nake miki yanin ku ninkin ba ninkin na kula ke ba butul bace kuma zaki iya yin kwatankwacin abin da take tunda har kike furta kyawawan kalamai akan ta tun kan zaman ku je ko ina tare ki sani ina son ki so mutuka da kauna mai yawa amma ba zan taɓa iya wulakanta matata akan ki ba kamar yadda ba zan lamunci hakan daga gurin kowaye ba ina wa shamsiya so mara misaltuwa abu ɗaya zan baro kaina sani shine wacce na fi so a cikin ku kowace ina son ta so mai tsanani da kauna mai yawa wanda nake fatan kowa aljanna mu kasance a tare Karki ta tawai bana son ta ya sanya na aure ki ko kaɗan saboda wani dalili da ba sai kin sani ba. Allah ya miki albarka Nafisa. Ke dinnan na gano ta da ban ke ma'ana ki bangaren. Rungume shi dai ta fahimci zancen sa Duk namijin da ya aji mace kamar Shamsiya dole ya mata biyayya ko baya so. Saboda yadda take nuna tsantsan ƙaunarta ga addininta da soyayya da take wa mutum. Haka suka dukuba da addu'a da karatun Alkur'ani mai girma a cikin wannan daren. Shi ko shamsi da Sa'ada basu ma san ba sa gidan ba kasancewa ba su dame su ba. sai washe gari don kanshi tun da ya dawo masallacin asuba ya ji baki ɗaya jikin shi wani iri tamkar ba shi ba kai tsaye faɗin ta wuce kai tsaye faɗin ta wuce domin ya duba ta abin mamaki ba ta nan da asubar bari to ina ta tafi kai ba inda zuwa za ta je yanzu sai dai ko idan ba a gidan ta kwana ba hankalinsa ne tashi ya shiga cikin gidansa a da ya ɗauki waya sai ya fito waje aboki zura fa ba ta gidanta dama jalal cike yake da takaicin shi ya ce a fusace duk inda ka kai mu kanwa wallahi ka nemo ta baka cin abincin ta baka yi mata magana baka ta dan ka auro wata kana gani kamar Allah zai baka ne wallahi sai ka rena wayanka muna duniyan nan baka ko jin kunyar Allah ka zamto mai wofintar da haƙoƙin matarka ni ina gidana ka je gidan mu ka duba wallahi duk inda take sai ka ni mota ko na tona ka wata iska mai zafi ya je furzar ya kashe waya fatar da ya ce kalaba kina motar shi ya koma zara wannan lokacin masa ada har ta koma ta ya nufi gidan da su zora Ko da jalal ya riga shi isa suna tsaye tare da dadi sun yi jugum jugum karasawa ya gaisa da su amma sai ya kasa magana Hisham menene Farha Zuhra ta ba gidanka baka sani ba? Gashi munan bata zo mana ba. Mun ki kira gidan yayinta da ƴan uwan da muke saka ran za ta je ba ta je ba. Tukunna ma menene musabbabin barin ta gidan? Rikicewa Hisham yayi abubuwan da ta dawo masa. Ya kwana biyu bai sanya Zuhra a idan shi ba. Ta ranar da ya je mata da alƙawarin gidan zai kwana bai ƙara komawa ba. Bai san yaushe ta bar gidan ba. Jalal ne ya ce, "Ka yi shiru, ko dukan ta kai kuma?" Dago waye, duka ba halina bane wallahi kuma ka san wannan. Saki Jalal ya dire, amma ai san ka so mu shaye-shayen ka da ke ta, ko kana zaton ba mu sani bane. Ya ji takaicin magana amma sai ya ce, Na kwana biyu ban ganta ba ban san yaushe ta fita ba. Yau da asuba ne na je na gabata faɗin ma a Na yi amfani da nawaki na shiga na tarar bata nan tun da asuba. Alamun ba ma a gidanta kwana ba kenan. Wani takaici ne ta so Jalal da dadi. Kwana biyu matarka? Dadi ya faɗa yana kallon sa. Sadda kanshi ƙasa yana mai jin kunyar abin da ya aikata. Suna nan tsaye sai ga wayan Nafisa tana kiran dadi. Kaucewa daga gunsa kirjinsa na dukawa. Kar ita ma a ce ta soma da matsala wannan kiransa safa haka. Assalamu alaikum shine abin da ya furta bayan ya ɗaga wayar. Amma alaikum salam, dadi barka da safiya. Nafisa kina lafiya? Yaya mi gidan naki? Murmushi ta tamka yana gabanta. Yana nan lafiya lau dadi, gashi nan ma ya ce a gaida ka. Masha Allah, kice ina amsawa, ni ma ina gaida shi. Dadi dama na ce ne bari in sanar da ku Zura tana gidana tun jiya. Wata matsala ce mai girman gaske ta taso, da yasa dole ta zo nan din, amma ba mu so mijinta ta san tana nan din. An jima insha Allah ni da dakta za mu zo maka bayani dalla dalla. Wata ajiyar zuciya ya dire da har sai da ta jiyo. Alhamdulillah, alhamdulillah dama muna kan neman ta. ga mijinta can ma ya zo neman ta gida amma tunda haka ne ba zan ma gaya masa ba ina da mutum 11 na safe sai ku zo da wuri godiya sosai ta yi masa suka sallama ya koma ya sha sallama kurmi mai ya shige abin shi shi da Jalal sun jima suna musayi ya wuce kunne ya wuce shi ma bai kuma komawa gidan ba gidan shi ne ba cikin rudani Hisham ma gidan shi ya juya zuciya shi tana masa suya sosai ya rasa me ya zo kan shi zuran shi ce bai gani ba na kwanaki kuma bai neme ta ba tukunna ma me ya zo kan shi ya zuhura kishiya kuma kishiyar ma yar masifa sa'ade to shin ma ina hankalinsa ya je ne ina maman shi da kanwar shi da suka zama mai ido har ya wulakanta zuhuransa ina ummi ya shi da yake so kamar ran shi ya wufuntar har haka kai tsewan kai ya kwanta ya lumshe ido tamkar mai bacci haka har sa'ada ta je ta gama haɗa makircin da ta dawo tana tashin sa nokin suka jiyo ta juya domin ta buɗe dama ta zo tashin sa ne su ci abinci tana buɗe kofar daga kaninta maryama auta zo yara da khalid baki ta saki da mamakin ganin su da safiya haka ta ce da su lafiyar ku kuwa auta ce ta ce hajjaji ba ta da lafiya kuma addazu zuwai ba za ta mana girki ba shine ya awali ce zai je aiki muka ce dire ma'ana Janye musu dai, ni ban yi girki da ku ba. Dan makaroni na dafa a zuwan ba zan yi girki rana ba. Mai kyau ce ta wuce ta tana tsaki dama ba ta da kunya. Zuzu mai kyau haka ake kiranta saboda kyan da gadiri. Maryama auta ta ce, "Ke fa adda zuzu kina da matsala ya zaki wa adda tsaki." Babu wanda ya kula ta suka yi ciki gaba ɗayan Ita ko ta wuce ciki. Ganin yana ban ɗaki ya sanya ta zauna tana zaman jiran ya fito su je su ci abinci. Gashi ta matsi ya zo ya ɗauko ummi saboda ta shirya kashe tan yau. Har ta suma shirin hakan ma. Yana fitowa ta shagwabi. Wani kan bibi haka za mu zauna ummi bata sani ba. don Allah ka ɗauko ta mu kari a tare yau. Kallon ta yi, Ummi da Babata sun tafi yaji ban san inda suke ba. Na bincika har gidansu ba ta can, da alama ba ta kwana a gida ba. zari ido tai kamar wacce aka ce mutuwa kai. To ka je ka duba su mana. Bai ce komai bai gaba ta bayan shi. Ware idan da ta ganin plate din da ta ware wa Ummi ta bade shi da garin maganin. A zuwan za ta zuba mata abinci a cikin da ba za a gane ba ko a zargi wani abu. A hannun Maryamu ta zuba makaroni ta saka mata miya ta mutse sai fama aika sakon lomomi take yi cikin kwanciyar hankali. Da gudu da rugu ta rike mata hannu. Me yasa zaki ci abinci a cikin wannan plate din? Guba ne fa a ciki. Babu wanda ya bai wa zancen muhimmanci saboda sun zata tsorata murya take ganin tana ci kamar mai yunwa. Har shan ma bai baiwa magana muhimmanci ba. Tsaki ta wuce kicin da plate a hannu ita kuwa Maryama ta juya akalar cokalin ta zuwa plate din suka ci gaba da cin abincin tare. A kicin sai gumi take hadawa tana dannawa Hajjaji kira bata daga ba. Tana nan har duk suka gama cin abincin. Hisham ne ya kwalla mata kira ta fito dole sai gumi take tana kallon Maryama a tsaitsaye take cin abincin. Hisham ne da ya gama ya miƙe domin ɗauko lemo a fridge da ke kicin. Idan shi ne dira akan bakin gidan da ke kwance sai wani baki ne ke fita a bakinta. idan ta ma ya baki ga ta kusa da plate din da Sa'ada ta ajiye kafa sai sanya ya shura magen ya gano ta mace duka ya dauki abincin ya shinshina bai gane komai ba fitowa ya tarsa Sa'ada da kannanta suna ciki ya bi bayan ta a daki ya tana gaya wa Zuwaira mai kyau Zuwaira wallahi da matsala magani na karbo a boka mai wankan mani dan na saka wa yar Hisham dinnan abinci ta ci ta mutu shine na bade plate din da shi a zarge ni sai na motsi mata wai shine fayarin yake cewa bata nan saurin da nake na dauke plate din shine na tarar Maryam tana cin abinci a plate din Zara ido zuwa rataye ta zabi da suka kalli Maryama har Khalid. Ita kan bata majiyo su ba sai wasan ta take da waya zuzu tana buga game. Dafi kai Hisham yana jiyo komai tamka a mafarki. Suna tsakiya da alhini Maryama ta kwalla kara da ya janyo hankalin har Hisham gare ta. Ya fuka dakin da gudun shi. Kan da suka su duka sai murƙusu su take. Suna kallo har ta shure babu wanda ya taɓa ka wani abin Hisham. Sai da ta daina motsi sannan suka yi kanta Hisham ya jijjiga ta amma ina san ba ta motsi. Kallon shi mai da ya ce kin yi kisa Sa'adi ban san ba kya so na ba sai yanzu wallahi. Tuna sake ki saki biyu kuma wallahi sai na kira police yanzu sun tafi da ki. kuka ta saka ta soma rantsa sa akan zai mata shari ya ce ina jiyo ki wallahi kina gaya musu ummi kika so kashewa Allah ya tsiratar da ita kuka ta saka sosai tana roƙon shi akan ya mayar da magana kuma ya mayar da auren shi juyawa ya domin kiran police ya kira dadi a lokacin shi kuma yana tare da su zura yana jin komai Ai kam ya ga musu mai hisha mai sanan masa suka tabbatar Allah ne ya tsiratar da ita police ya kira cikin mintuna da basu wuce talatin ba sai ga su suka iso tare da su zuhura har ma da wannan kawar ta sa'adi haka aka dinga kes har kotu magana a can dai aka yanke wa sa'adi hukuncin daura rai da rai aka kuma tursa sa Zaliha ta raka police gumboka aka kama shi ma aka garkame shi Fidda Safwan da Shamsiya su ne suka shige gaba gaba gurin ganin an samu daidaito tsakanin Hisham da Zuhra inda suka dawo Yusuf mai tsafta cikin aminci Mami da Dadi sun ga halacci a gurin Nafisa na sosai da sosai sun sanya masa albarka ita da Shamsiya ba adadi A falo Safwan yake zaune da Shamsiya yana mata tsifa ta ɗora kanta a saman cinyarsa shi ko yana mata tsifa a hankali wai kar ta ji zafi cikin zolaya ya ce Very on su makin nan ta yi da ta sosai duk kin gama bata min jikina da kura turo baki dai a shagobe Haba Abulkair, ni yaushe dududu na wanke kan. Last week fa na wanke kuma aka min kitso. Dama babu wanda ya kai ka hango dadda ai. Murmushi Allah dai ya sa ga zahiri nan, duk jikina da tinkanki ne. Ni mu je na wanke miki kuma ki min wanka. Ki wanke min dattin da ke goga mu Bata kula shi bare har ya kammala mata tsifar. Suka je wanke busan mata da handraya. Sai tsokanar da yake wai mai dattin kai. Idan da sabo kuma ta saba da tsokanar da yake yawan mata. Halinsa ne neman magana. Sai da ya daure mata gashin da ribon ya feshe shi da tararrukan kai sannan ya ce, "Mu je ki min wankan ko?" da jiran shi take ta kwasa a guje akan ba za ta yi wankan ba, ta nufi hanyar waje. Bun bayan ta yi da gudun shi ma suka dunguma waje suna dariya. A can suka haɗu da Nafisa ta riƙe Shamsiya tana dariya. Um Salim menene? Ƙoƙarin kwacewa take, sake ni karya cafke na Allah ba zan ba. Kan su wani yunkuri ya ƙara so yana ƙoƙarin riƙe Shamsiya. Bayan fita koma tana kirkira dariya, ita ko ta tattare shi da hannayenta. Yasuf me haka me ta maka? Dariya suke dukkansu suna haƙi. Bauta ta saka ni ba, kuma shine ita ba za ta biya ni ba. Dattin kanta ta barbaɗe da shi shine nace sai ta min wanka ta cire min dattin, wai ba za ta yi ba. Dariya sosai bai fi jin wannan abin sai ka ce yara shine suke gudu. To ka je kai da kanka mana antina ba za ta wani cire maka dadda ba. Hannu ya sa ya janye fi na kokarin damƙo fisa. suka juya a guje zuwa faɗin fi dukkaninsu. Falo suka zube suna mayar da numfashi. kushi safuwa ne kai wafi. ke ga mai antuko? Za ki banshe ta ne dan ni yau dole sai an cire min dattin da ke jikina. Idan ba ka ba sai dai kowace ta rika zuwa salon na ne muku gyaran gashi. Dariya suka saka masa su Muna da komai na gyaran gashi a gidan nan. Kaga idan maka ce ka dina mana sai na mata ita mata mu Ni dai Allah ya baiwa uwa kyauta Shamsiya ta faɗa tana dariyar mugunta. Fi ta masa gwalo ita kuma. Kwafa ya miƙe da sauri, Shamsiya ta sha gaban shi. Wasa nake maka mu makashi maka shikenan. Birge fi suka yi, ta ce lallai ga inda ake zuba lafko a gaban waye. Tunda suka zama firi da ni ni ko me zai sa na ji haushi? Ni ma umure kawai a dama da ni. Kan wani magana ya ce, ke kuma fisa tunda kika zuga ta sai ki zo ki shafa mai idan ta gama saɓe ni. Ba zan haƙura ba sai an min da nake so. dare suka saka su biyu. Wanka ne kawai ba za mu maka a tare ba, amma don wannan ai mai sauƙi ne. Haka suka ɗunguma sai da kowace ta mai abin da yake so sannan ya ce, ku bar little gurin sa'anta amara ku shirya mu je yawo karfe shida mu biya mu dauki yar islamiyya ko tsallafi ta daka tana murna za su je cilin shamsiya na dariya ta ce abulkari ina za mu je season seven za mu je daga nan mu je tantan idan mun ɗauko su mu kai sabila su sha ice cream rungumarsa suka yi su duka mijin su mutum ne mai son duniyanci season seven suka fara zuwa a can suka ci samosa da meat bags na meat suna mai daɗin gaske bayan nan suka je tantan siyan shawarma kan su juya tarbiyya ɗaukar yara daga islamiyya daga can suka wuce havila shan ice cream tunda suka bar makarantar yara zuciya fi ke tashi sosai ta rasa nutsuwar ta gaba ɗaya ga kuma ciwon ciki da ya mata daren miki a kai tsaye haka take ta kusuzu tana yatsa na fuska ice cream din mata gagara sha shamsiya ce ta fahimci hakan fiko shine miki wa kiwa ice cream yanga murmushi da kakalo ciye-ciyen da muke ne sa ciki na ya cika bana tunanin ice cream din yana da wurin shiga a ciki na sai dai ko an jima sai na je da shi gida yanayin ta kadai ya isa ya nuna maka cewa akwai abin da ke damunta amma sai shamsiya ta yi shiru gudun kada ta kure ta da yawan tambayoyi haka suka je gida jefi jefi take jeho bakinta a cikin zancen su har suka isa gidan sallan magariba suka yi suka jira isha suka yi yau ba za su ci abinci ba an yi ciye-ciye a tsaitsaye ta yi sallama ta wuce faɗinta shi da kanshi safuwan ya kula kamar akwai abin da yake damunta bai da yi magana ba ne gudun kashe sai ta kawo wani abin a ranta kwanciya ta ɗakin ta cikin ta yana jujjuya mata ta sani wannan uban cicin da ta ne ya saka ta wannan ciwon cikin ita ma da ta sani da ba ta yi ba haka dai ta juya har sha biyu ta gota zuwa karfe uku na dare ko ta suma murƙusu ita ɗaya a ɗaki sai kuka take tana sharfe hawayenta tana so ta sallah amma ta gagara tashi a haka har gari ya waye Dama ranar Monday ce har bakwai da rabi bata fito ba, ya sanya an ta'amar shiga ta bincika saboda ta sani idan ta tashi sallah asuba bata komawa bacci. Kuma ta dinga ayyuka kenan saboda kasancewa ta mai yawan son aiki da asalin tsafta. A kwance ta tadda ita shame-shame a ƙasa bata ko iya motsi saboda ta galabaita, sai numfashi da take saukewa da sauri da sauri. Da asma ta ya kanta, Nafisa, lafiya me yake daminki? Da kyar ta kanta ta kalle ta tace, an ta ciki na yake min ciwo sosai ban yi bacci ba tun jiya. Subhanallahi, shine kuma baki faɗa ba? Ai da kowa ya kinyi ko ki same ni a kasa magana ta yi amara ta juya da zuma kiran shamsiya a can suka da ita tana kokarin shigowa ɗakin na zo duba nafisa ne naga takwas saura kwata amma bata fito ba har yara sun wuce school ba ta da lafiya ne ta ce da ni bata yi bacci ba ciwon ciki ta take fama da shi subhanallahi bata yi magana ba kuma mu je na duba ta ganin ta galabai ta ya sanya ta kiran safwan a ruɗe zogun ta ya daga ta ya ce ciwon cikin dai kurum kina gudawa ne ko kina amai girgiza musu kanta ta alama ko ɗaya taba cikin yayi bayan ya ɗage rigar baccin da ke jikinta ya sanya hannun shi ya ja fata cikin nata sosai ta bashi tausayi ya ce da shamsiya very ina ga sai mun je asibiti ba langwabar da kai ta yi alamar tausayi da sanyo hijabi mana sai mu kama daga alama ba za ta iya tashi ba hakan kuwa akai tare da kai ta sai sannan suke mata a can aka yi 'yan gwaje-gwaje da za a yi ba a gane komai ba wurin an bata maganin ciwon ciki haɗe da ti mai kauri saboda ba komai a cikinta. Shan ke da wuya ta soma kwarara amai kamar ba gobe. Shamsiya duk sai ta nuɗe har da kukanta. Safuwan ma da hajjiyarsa da Zura duk suna wurin, har anti Angel kuma kowa hankalinsa ya tashi. Haka suka dinga yi mata sannu amma aman sai ya lafa sai ya taso. Tun tana iya yin kurawa har ta kasa, a kwance ma yi take yi. Safwan sai Ayo ya tabbatar wa kanshi yana wafi san da baya wa rayuwar shi. Saboda ya sha ganin fishin suna ciwo fiye da nata. Wasu masa da su hannun shi, amma shi ya ce kawai ke saka shi kuka idan ya ga tana ciwo haka. Sai gashi yana wafi ma wannan kukan. Ya tabbatar duk wanda ya wa irin san da ya ji kusa da na Shamsiya, to ku tabbas yana matukar san sa. Baya ji bayan mahaifin shi nan sai yana wani san da yake wa Shamsiya a rayuwa. Lalle yana ganin wannan san da yake wufi baya rasa nasaba da tsananin girmamawa da take wa Shamsiya. Shi kam duk wani masoyin Shamsiya masoyin sa ne na hakika ma kuwa. Haka aka ta fama kwana biyu asibiti tana ta fama da amai mai tsanani da ciwon ciki sai daga bisani dai shamsiya ta ce da safwan wai ni kam duk wannan gwaje-gwajen da ake wa nafisa an yi gwajin ciki ne wani ciwo ne haka babu kakkautawa yarinya sai wahala take yi duk ta yi fayo da ita ta yi fari jinjina kan shi nafisa fa auren ta biyu wannan ne na uku ta ce da ni ko batun wata ba taɓa yi ba bana tunanin ciki ne da ita mamakin shi yasa ta rike baki ka sani ko rabo ne babu a tsakaninta da mazan sai aurenka daina wannan magana a je a yi gwajin kawai a yi mata hoto bai musa ba aka je aka yi mata hoton nan take ko sai ga ciki sati goma sha uku har da kwana biyu Mamakin duniya ya kama Shamsiya, ko kaɗan cikin Nafisa bai taso ba, ko ta wani alama na mai ciki. Ko a wannan ciwon cikin watakil ta ci wani abu ne da ya taɓa cikin da ba za mu a gane ba. Murna auren Shamsiya ba a magana, Allah ya sanya mata son yara. Gashi ita ma yadda kaddarar ta zo. Za mu iya cewa ta fi safa murna da zumuɗi. Kofi ta sha mamakin jin tana da ciki, saboda babu wani abu da ya nuna mata alama hakan. Idan ma cikin ne a ta bata kwana biyu ba a gidan ta samu cikin. Haka dai aka yi ta murna. Ta yi sati uku a asibiti kan ta dawo normal aka sallame ta. Haka suka koma gida cike da ƙaunar juna, suka ci gaba da renon cikin ta haihuwa. Allah ya sauke ta lafiya ta sami baby girl kowa ya yi farin ciki. Ranar suna aka saka wa yarinyar Shamsiya. Gashi dama Safwan ya hana wafi fi komawa wanka gida. Shamsiya ce ta yi ruwa ta yi tsaki ta kula da fi tsakaninta da Allah har ta yi arba'in. Kayan gyara ko ko da ta haife ta iyaka kenan. Babu kisa haka ta gyara wa Safwan matarsa ta dawo sabuwar fil. Fi har kunyar take ji. Ko a tarihi bata ji mace irin Shamsiya ba, ga riƙon addini ga kuma riƙon amana. Tana biki amma kunna mata karatun Alƙur'ani take kullum. A cewa ta idan baka da tsarki kowane mugun abu ko iska zai iya cin galaba a kanka. Hawa kuma bata bari ta zauna sai tana tasbihi tana istighfari da salatin annabin rahama sallallahu alaihi sallam Ta koyar da ita abubuwan addini da bata san da su ba. Ta nuna mata miƙa wa Allah lamura da komai. Ka Shamsiya lalle yar aljanna ce. Tana daga cikin mata mafi alkhairi a duniya. Sai ka jere mata dubu baka cire irin ta ɗaya ba. Allah ya ba mu ikon zamtuwa irin ta. Ya sanya mu zamto masu addini da alkhairi a rayuwa. Zura da Fida ma dukkan ne 'yan gidan sun zama abu ɗaya, kuma ya wuce aurensu kamar ba a yi ba. Alhamdulillah, to 'yan tsakar gida. A mu kawo ƙarshen wannan littafi mai suna sirrin mijina. Ina mai baku hakuri sakamakon kawo labarin nan da ne cikin dare. Dare ma irin wanda na dade ban yi irin shi ba. A zahirin gaskiya da labarin ba zai zo ba saboda ɗan alubalen da aka samu. But amma kuma na ga rashin dacewar a zauna jira ba a gani ba kuma ga nayi yi muku alƙawarin cewa ko da ba a samu labari ba komai dare zai zo. Alabashi kwatsin kayi shi da safi. Hakan yasa na zauna sai da na karasa shi na kawo shi a yanzu. Dama an ce aski in ya zo gaban goshi ai ya fi zafi. Zan yi amfani da wannan dama kamar yadda aka saba in godiya a gare ku yanzu kar bisa ga yadda kuke nuna min kauna, kuke min kara, kuke kuma yi min fatan alkhairi da addu'o'i na gari. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar kauna, Allah ya bar zumunci, kuma Allah ya biya muku dukkanin bukatunku. Haka zalika ina matuƙar godiya ga rubuce wannan littafi, Bili ga Ladanci, da ta bamu damar karanta wannan littafi na da a cikin wannan gida. Allah ya saka da alkhairi kuma raye iyali. da yadda Allah kamar yadda kuke kyautata min kuke tani sharin labarin a gurguru ɗinku kamar yadda nake nema hakan ya saka niwa ba zan yi ƙasa a gwiwa wajen faranta muku da kawo muku labarai masu nishaɗantarwa da ƙayatarwa Insha Allah nan ba da jima ba za ku ji ne tafi da wani ƙayataccen labarin kamar yadda aka saba. Na ku har kullum Umar mai sanyi limamin tsakar gida.